Mai shekaru 38 a duniya, Hajiya Rashida matar aure ce, tana da 'ya'ya biyar, ta mallaki diplomar lisansa a fannin sadarwa, tana shugabancin kamfaninta na kanta, tana kuma yin kasuwanci. Yau watanni biyu kenan da shigarta siyasa. Bari mu shi dalilan da suka sa ta shiga siyasa da kuma kalubalen da take fuskanta. Mata sun ba da kansu kwarai cikin harkar siyasa sun kawo kokarin su kwarai, amma yanzu da mu mun kawara ta 'yan sabon shiga, mun shigo ta ne da anniya abubuwan da mun ka gani ba su yi ba da ya kamata mu kawo ƙarin bisa kansu shine mu ƙara ba siyasan mata inganci ta zamanu da kyau kuma mu yi ta ba tare da an yi unhwani da mu ba kuma a ƙarshe babu wata riba. Mai gidanta kane Kadaura Habibu ya bayyana cewa zai kawo mata dukkan goyon bayansa domin ta gudanar da harkokinta kamar yadda ya dace. Cette appréciation ne Na yaba ƙoƙarinta ganin cewa ni da kaina ɗan siyasa ne, kuma ba na fatan aniyata a siyasa matata ta kasa kama min. Don haka ne naga ya dace, na gayyace ta ta shiga a cikin sha'anin siyasa. a wannan tsari na projen namu na al'umma sai ga shi a cikin yarda Allah tana ta wasu abubuwa waɗanda sun bani mamaki matuƙa a ƙoƙarin da take sosai duka da yake a da ba ta da ra'ayin siyasa ba abin da zan yi da ya huce na kama mata a cikin wannan aniya material euh, wani goyon bayan da hajiya rashida ke samu shine na ma'aifinta alhaji muhammadu na samu gaskiya lokacin da ta tashi sa takara din nan ta faɗa muna mun ka ce to abu ne mai kyau kana iya ka yi mu kuma daidai warware abin da muka iya duk muna kama mata ta huska kamfani zuwa can wajen yan uwa inda ta ajiye kandida din saboda mun san mutane mu ce to a kama mata ta samu ta zama abin da ta yi niyya din in Allah ya yarda shigar wannan mata a harkokin siyasa na tabbatar da cewa matasa da mata na shawar siyasa a ƙasar Nijar